Je suis of Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. A daidai lokacin da jamhuriyar Nijar ta tsunduma a lokacin soma sanyin hunturu wannan shekarar ta bana da ma kasancewa bayan damana da bugawar iskan gabas ko iskan sanyin hunturu wannan shekara lokaci ne na fargabar afko arangama tsakanin manoma da makiyaya ko da yake 'yan shekarun baya bayan na hukumomin kasar sun watsa jami'an tsaro a ko'ina a cikin karkara domin tunkara kuma rigakafin wannan matsalar. A da'irar karkarar tsarnawa Adamawa da ke cikin gundumar birnin Kwanni ta jihar wajen jamhuriyar Nijar al'umma ce ta yi kira ga hukumomi domin su tabbatar da ba a samu wannan matsalar ba a wannan shekara. A gaskiya akwai matsalolin daga damun mu ba kuma yan nan tsarin haɗe ba. Mu dai yanzu a cikin matsalolin da ke damun mu tashi mu sai mun kafa damana babu tsaro ga karkara babu tsaro tun harkon noma wato makiyaya suna ta da gangan da mun samu tsaro komi ka samu gona ka albarka ne ka shiga wanda bai ɗauko ka wuri can daji tun da dama ita dabba sai an yi noma ne take samun hakin da take ci to insha Allah matsalolin mu su ne suka canya mana tuwa ƙwarya sai makiyayi ya zo da gangan kana noma da ɗan garin rogon ka in lokaci ya yi hice shi ko nan zai sa bisashe tun kamin ka ɗaya kuma muna kan koke inda magabatan mu amma har yau kullum ta biya kuɗin sabuni shi kadai an matsalolin mu wannan shi ya kai mu ga tuntuɓar magajin garin tsarnawa domin jin irin matakan da suka ɗauka domin tunkara wannan lamarin a bana. Ni ne Bube Nomo, nan na communal ta Tsarnawa. Eh, kamar sun ka faɗa maka na lalle ana samun 'yan matsaloli amma matsalolin kuma ba su da muni irin waɗanda ake samu wurare daban-daban saboda muna samu tsakanin abin ga a ciwo ɗankan abin kuma gami da jami'an tsaro da akwai ko da wani lokaci a cikin komin saboda in an ka ji wani ɗan abu ko ko kakin shi shi zama babba sun zo sun an zo an tare wani wannan abu matsaloli muna da suke ce ana samun su farkon damana kakin makiyaya su tafi azawat lokacin nan mutane kuma ruwa kasan daban-daban ake su ba gaba ɗaya ne ake samu ba wanda sun samu ishibkan nan ta farin su kuma makiyayan sun kaɗan hakin nan suna taya kai bisashen su su makiyaya su kai bisashen su wurin haki su ko manoma su ko su tare abin da sun ka samu shi ga kawo don ka ko ana ganin kamar ana samu abin amma Allah da iko ne dai bamu taba samu inda an kai wani hada ba ko ko mina na sai dai da an gani in an kai wani sun kai magana magana a zo a ce to kowa kuma wurin shi kuma lokacin da makiyaya suna dawowa lokacin da manoma ya ɗiba abincinsu suna eh, lokacin da abincinsu ya kai makiyaya su kuma suna gaugawa lokacin in ruwa sun kare a zawa su taho in sun ka taho wurin huce nan nasu nan ne kuma ake gani suna biyu a cikin gonaki ana samun yan matsaloli amma ina ganin eh, kamar mu reunion kin da mun kai tare da magabata kamar su professor an ɗauki mataki na irin mutanen lokacin za su tahowa a san kakane za su biyowa kakawar kuma za a sa a ranar da za su zakkuwa su taho ranar nan sai ta su taho lokacin nan na kenan za eh, a iya maganin wannan matsaloli dan kuma matsaloli dai ba mu da shi kamar irin wannan vraiment cikin kwamin ɗinmu in mutane suna eh, mataki doka duk matsala mutum ya maka na shari'a kamar in an zo an yi maka banna kai ka ce kai kai maka kanka shari'a ka ɗauki mataki dan kanka wannan shine ka matsaloli to mutane sun gane in an kai musu banna sai su buɗe hukuma su wari a yadda musu hakkin su a ba zaga a cikin gundumar ta birnin birnin Kwanni da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya irin wannan fargaba ce jama'a suka nuna tare kira ga mahukumta da su ɗauki matakar rigakafin afkuwar faɗa tsakanin manoma da makiyaya a irin wannan lokaci kamar yadda ɗaya daga cikin dattawan garin na Bazaga ya mini karin bayani. Musa Ibrahim mu abin da an matsalan mu. Matsalan mu guda an mun fara ɗiba abinci ka daji ka kwan daji kuma bai raba mu da hitina ba. Usuwan muka tsakanin mu da abokan zama mu ai maganin wani abin mu huta garin ku da makiyaya eh mu huta da kashe-kashe da buge-buge da wani yanzu haka yaran mu na can liƙe kakan san ba ci riba ba amma in mun ka noma kayan mu sun ka bari mun ka ɗebe ga daji mu sakan mu sun mun za da ƙani to ka ji abin da ya dami ne. shi ma magajin garin na bazaga ya yi mini karin bayani game da irin matakan da suka dauka na hana dukkan wata hatsaniya a kowa tsakanin manoma da makiyaya a bana. assalamu alaikum ni ana ce mini ibrahim magajin garin bazaga bisa ga harkar makiyaya da manoma nan dai garin bazaga abin da kowa ya sani makiyayi na bazaga da manomi na bazaga duka uwa ɗaya suke duk makiyayin da abba zaga bai da dukiya wadda aka sa ga tashi ta ta manomin bazaga ta to shi gasawa ko wata matsala ta taho cikin gida sai a gyara ta yanzu bana yadda an ka ɗauki mataki an yi sensibilisation ba ɗaya ba ba biyu ba an yi taro ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duk wanda ya kamata shi tahi wurin ejik ya tahi waɗanda annan sun ka tsaya masu bisa na masu shan nono su sun ka tsaya kuma da mutane sun ka kawo kukan sun ka ce suna gangarowa da bisa suna jiɗowa suna ɓanna Rannan nan farefe sarakuna da fortin defensa duka sun zo sun taru sun ka zaka an ka tsaye da magana tun lokaci na habisa yanzu babu banna har yau ba a kawo mana kukan wata banna bisa ga wannan abin gaba kuma an ɗau mataki da abin abincin gada an ka samu bana ubangiji Allah sun ɗau alkawalin lalle lahiya lumi manoma za su ɗebe abinsu kowa ya suke hannun wani tsakaninsu da makiyaya an zamna tare da su ba a daɗe ba da an ka zamna da manoma da makiyaya an zamana ta da su an haɗa kai babu wata matsala yanzu su masu tahiya wurin taranziman sun tahi waɗanda an nan da sauran bisashe kuma sun riƙe bisashe bakin gonaki na kiyo wannan da an kai samu su kenan babu wata banna dan yau an daɗe ni ban ji an kawo min banna ba an ce ana banna ko akwai wani tashi hankali babu shi yanzu abin da ɗaya sarki da prefe da sauran duka merori an ka zamna an tsai da magana da in lokacin girbi ya yi sai a shaida ma makiyaya da a can ga su zahin zakuwa har lokaci ya kai wanda za su zakuwa an tana da musu ruwa an ga musu wurin kiyo nan saboda ana na ana ta amina jan abin ga yar dupaturai saboda yan sun taho ga su shigo gonaki da kingin wuri wannan an ɗauki wannan mataki yanzu haka dai hukumomi na jamhuriyar nijar na ci gaba da iza dakarun kasar yin sintiri a ƙauyuka irin wannan lokaci na ƙarshen ayyukan damana inda manoma da makiyaya ke ganin dakarun kasar suna shawagi a kowane lokaci a kowace rana a kowane dare a wani abu abu da hausawa ke cewa a tamni tsakkuwa domin aya ta ji tsoro haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhakan. Abdulmugis Idi Kwatkwane ke sallama da ku a cikin sabon shiri kasuwa a kai miki dole wadda ke zuwa muku daga kasuwan goro da ke asawasi a nan garin kumashin Ghana. Za mu yi dubi ne ko yaya harkan goro ke tafiya a nan garin kumashi lokacin cutar coronavirus da kuma yau da coronavirus ya yi kasa. To jama'a sai a yi saurare lafiya. Ni ne na Ko Jafar Abdulrahman mai lakani Jafar Yaro vice chairman yan goro gaba ɗaya na Ashanti Rijin. Alhamdulillah sana'an goro ne sai dai mu yi wa Allah godiya a cikinsa. Da dai muna samu goro ne a cikin ƙasan Ashanti. Muna da garuruka kamar Afirjasi a Sakwari, Tumkunsu Yamfa, har da ƙauyukansu, hannan jasu duka da muna samun goro. Idan ka zo Aguna, Yamasi, Jamasi duka muna samun goro. To yanzu zamani ya zo ya canja ba ma samun goro a ghana yanzu aikin goro ya koma abuja ko goron da muke amfani da shi nan a cikin gida ghana goron abuja ne amma farin goro shi muke samu domin su itacensu bai mutu ba har yanzu suna shuka farin goro idan ka tashi kamar fara su nkoko mama su kwankwarompe har zuwa kade har yanzu in ka zo in dai mai sana'an goro ne za ka samu farin goro ka siya akalla da muka zo a kasuwa a sau shekara arba'in kenan nan ce sabinta nai muka zo kasuwa a sawasi allah ya sa muna goron nan kaɗan kaɗan dai a lokacin akwai goro a ghana to bayan dai kamar dai shekara goma sha biyu zuwa sha biyar itacen goro kan ghana ya mutu har na kuma masu goro sun yanyanke wasu tunda goron bai diya tunda abinda bai diya me za a yi amfani da icensa suka yanke suka zuba to dalilin da yasa muke zuwa abuja muna sau goro muna kawowa nan ghana idan mun kawo ghana muna tafiya da shi kamar boko bolga wa tamal yanji dukka muna kai goro arewacin ghana kenan muna ciki har allah ya sa wancan gwamnati ya zo ce zai gyara kasuwa aka tada mu aka koma da mu bayan gari ana kiran unguwan kwantomfo to nan ne yanzu aikin goro ya koma rufe iyakan najeriya da gwamnatin najeriya ta yi wani koma baya ga samu cikin harkar goro gaskiya muna cikin matsala sosai domin wanda suke zagaya da goro ta Nijar suna shiga da shi smuggling sun je kuma ba su samun hanya a smuggling ma ba za ka shiga da goro Najeriya ba kuma goro ba smuggling ba ne kayan gona ne shekara ɗaya kenan da sati hudu gwamnatin Najeriya da ya kulle bada mun yi babban sallah bara da kwana bakwai daidai kulle mana bada ba mu samu mu tafi da goro idan ma kaga goron gana buhu a cikin najeriya to an dai bi da shi wani hanya ne na karma-karma aka shiga da shi yau da annobar nan ta shigo wani koma baya kuka samu cikin sana'ar ku gaskiya koma baya dai mun samu mun zauna ba a shiga ba a fita wata biyar hanyoyin da muke bi muna fita da goro idan ka doki goro daga ghana za ka shiga togo ka shiga benin sannan ka shiga najeriya to ghana ta kulle togo ta kulle bini ta kulle najeriya ta kulle to ina za ka bi ka shiga da goro wannan ciruta ya damu sana'amu akwai wanda suka sai goro lalacewa ya kone wasu kuma suna tattalin goro wa yau goro na hannunsu wata hudu wata biyar wata shida to kaga duk goro ya zama farashi in kuma goro ya zama farashi ya lalace kenan in ya kone kaya asara baka da jari dukiyanka ya mutu to in ya zama farashi kuma ai ya zama tsinta abinda zaka tafi da shi na najeriya ka sai da shi dubu arba'in dubu hamsin har zuwa dubu tamanin sai ka zo ka tafi da shi najeriya kana sai da shi dubu goma sha biyar ko dubu goma ai kaga kayi asara ba karamin asara matsala dai muna cikin matsala har yanzu muna cikin matsala tunda an ɗauki goro dole sai an yi smuggling sa kayan da ba a smuggling ba kuma dole sai an yi smuggling kaga dole zaka kashe kuɗi da yawa sannan ka shiga da shi najeriya to saboda shi matsalan da muke ciki kan wannan curuta wallahi matsala ne babba amma muna roƙon gwamnatin najeriya najeriya ba mu san wani sana'a ba sai goro daga malantaka sai sana'an goro eh, wallahi muna neman alfarma hakan gana da togo da bini duka don allah su taimaka mana yadda za mu yi mufta da kayan mu sunana usama abdulsalam jan dai yanzu gana yanzu dabara ne sai dai abuja muke zuwa mu samo shi to fari dai ne akwai shi nan gana kulle bodan da aka yi ya sa dukiyar mutane gashi nan an sai goron fari bai zuwa ko ina mutane na asara ka fahimci ko ya sa ababen duka ya zo kasa mutane sun sai goro sun ajiye duka ya yi farsa bai zuwa ko ina gaskiya ba da eh, yawancin mutane dukiyoyinsu du ya je down abin sai dai gyaran allah allah dai gyara mana amma yana da karfi sosai lura na sai kasa ba ba eh. daga abuja kenan sana'an goro da coronavirus ba su haduwa sabida mu aikin goro season season ne ya zo yau cinikin tashi ko ya ke kwana biyu kuma cinikin ya yi sanyi amma sabida kullum bodan buhari daga najeriya shi musu masalar dewa saboda farin goro suna yawan cin shi yan najeriya to ku kullum boda wurin nan ko ya affect mu dewa fa ba karin wasa ba goro shi bai da price ba ka saka ka control shi ba sai shi ka control kin shi eh sai mai zaka wanga haka wanga haka zaka sai shi yake 1.5 amma a da can amma da daga 1 million 1.2 hmm. to wani effect kuka samu game da kulle bodan da aka yi to effect da ya samu dewa don farin goro farin goro bai tafiya baya ta da goro Najeriya ya bar goro na ba mu san kin shi ba a da can tarihi ya nuna kamar cewa in za a yi aure ana zuba goro ne da wasu dan kwandala kai amma yanzu ya zama bonbon tofi da sauransu me kake da shi da zaka ce saboda sana'an ku wallahi to shi da Allah ya gyara mm, Allah ya gyara tofi ba laifi bane ko ba haka ba don ka san zamani ya sake komai ya kamata a ce shi ma goro a yi bayan ci shi al'ada mu ne goro wanda muka sani kenan a dalilin da yasa kenan kakannin can baya wayan da suka yi a murza a kasa a zo a kuma shi nan muka zo hamuwa Allah ya sa mu ma ga mun zo ina fatan dai harkan ka na sana'an goro ka samu amfani insha Allah alhamdulillah mun aure komi an yi ciki an iyali komi da ana yi ciki eh Allah ne wani sa abin da yanzu dai harka ya dan lafa kaɗan alhamdulillah mun gode ma Allah na yi kokarin jin ta bakin Alhaji Musa mai canji wani attajiri ne mai harkan canji a kasuwan Asawasi inda shi ma ya mana bayani game da sana'ansa na canji sunana Alhaji Musa Aminu Bako alhamdulillah gaskiya ina aiki da yan kasuwa da dama masu sai da kayan kwatakuna mata masu kawo albasa mata da suke kawo wake da dai kayan kuna dai alhamdulillah lokacin mun yi aiki sosai lokacin abinci ya short gana mutanen da nake aiki da su kuma suna zuwa mini da kudi sake musu su je su kawo shinkafa masu zuwa abidjan na zuwa masu zuwa burkina na zuwa kuma ba ma shi mishin ya ce ba don ya dace da abun ya zo haka an kulle bodan nan ina da mutane da ke abidjan sannan kuma ina da yan nan da ke burkina da har Nijar duk baki daya har Togo to wani sa'in in sun kamin kudin da yake na saba da masu kayan kwatakunan in na kira su za a sa kayan lori manyan motoci na aiki kan hanya za a sa kayan cikin mota kana zaune za a kawo ma kayan ba she ka je ba saboda yadda na tsakanin da masu kasuwancin da suke kasashen waje ya so nima matan za su zo da min da kuɗin su bani ya so in musu transfer to yadda muke kenan covid-19 je shi mu ce da yanzu dai ya yi soki ba mu je ce ba shi na foreign currency kuma da muke samu gaskiya lokacin covid-19 ba mu samu saboda baki ki shigo su develop gari ka gane to da dama ba shigowa shi daidai buge-buge muke ne cikin gari haka ne amma tun da yanzu da ikon allah shugaban kasa ya bude airport dole yanzu mu ma mun dinga samun foreign currency muna samu muna dan kai kawo so bayanin da na sani kinan kan kasuwanci mu lokacin covid-19 har zuwa saukin shi ni dai shan ci alhamdulillah. To ma sauraro nan ne kuma wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako zai da sa'aya a madadin shugabannin kasuwan asawasi da na kwantumfo da kuma gidan rediyon muryan amurka ni ne abdulmugis ed kwatakwa nike cewa peace salam. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin, Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki makon da ya gabata mun kawo muku babban darakta a hukumar kula da cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv aids naka dr gambo aliyu inda yake yi wa wakilinmu a abuja nasiru adamu hikaya bayani akan ayyukan da hukumar ta sa a gaba musamman ma a yanzu da najeriya take da masu cutar mai karya garkuwar jiki wato hiv aids mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas sai lokaci ya cin mana ga dr gambo aliyu dg na naka a najeriya na biyu gwamnatin najeriya tana sawa na uku su ne gwamnatocin jihohi tsakani da allah mafi yawancin marasa lafiyan nan da mafi yawancin asibitoci da mafi yawancin masu aiki a waɗannan asibitocin don taimakawa marasa lafiya duka na gwamnatocin jihohi ne sannan kuma a yanda tsari yake a yanzu gwamnatocin jihohi suna cin gashin kansu ne a harkar lafiya su suke ɗaukan ɗawainiyar marasa lafiyansu kar kwayan cuta cuta mai kare garkuwar jiki ba za ta zama da bambam ba ba zai yiwu a ce gwamnatin tarayya ita za ta fidda kuɗi kullum tana sayan magani ga marasa lafiya na duka gabaki a ƙasan ba bayan kuma mu tallafin nan da ake kawowa a jihohi ake zuwa a kashe yanzu gwamnatin america da take kawo kuɗi da global fund gidauniyar global fund da suke kawo kuɗi da kansu suke zuwa su kashe kuɗin a jihohi da kansu ba ba mu suke yi ba to tunda ba ba mu suke yi ba mu ɗawainiyar da ake so mu nuna shine mu nuna yadda za mu ɗauki ɗawainiyar mutanen kasa to mun nuna gashi ko mun saka kuɗi a ciki sannan ko muna yi gwamnatocin jihohi sun mana alkawari wasansu sun cika kaɗan da yawa daga cikinsu har yanzu basu cika ba za mu koma wurinsu mu roƙe su a wajibi ne su zama gwamnatocin jihohi su ne suke jagora wajen yaƙi da wannan cuta ta yadda suke za su sa kuɗinsu ta yadda kuɗin tallafi in ya zo zai je wurinsu a su masu kashe kuɗin yanzu a jihohinsu za su yi aiki tare da su su saka kuɗin tallafi cikin asusun da aka ware domin jiha da kuma ita ma jiha ta saka kuɗinta sannan a dinga bawa mutanen su magunguna ya zama na cewa lokacin da tallafin da ake da shi babba daga kasashen turawa zai janye gwamnatocin jihohi suna kan hanyar iya bawa mutanen su magani ba za mu daina taimakon su ba gidauniyar za ta fitar da yadda za mu ba da magani magani ta yadda ko da turawa sun fita maganin za a samu na yadda za a ba mutanen su amma ma'aikata daukan ɗawainiyar ma'aikata daukan ɗawainiyar gwaje-gwaje daukan ɗawainiyar yawo da maganin da kai shi inda ya kamata daukan ɗawainiyar yi wa mutane gwaji musamman mata masu ciki da sauran al'ummomi waɗanda suke da haɗarin kamuwa da wannan cuta ya kamata a ce gwamnatin jihohi sun ɗauka to a yanzu ba mu saka wa'adi ba amma mu muna tsammanin da wahala a wuce shekara uku daga yanzu shi yasa muke wa kanmu tanadin wannan akwai kasashe duk kasashen da ake ba da wannan tallafi kusan kashi saba'in da biyu a cikin wannan shekarar ne suke isa tsani ko suke isa inda ake so su je ma'ana sun kammala a shawo kan cutan yadda ba ta bazuwa a cikin jama'a kasashe 72 cikin 100 najeriya muna ɗaya daga cikin muna cikin kashi 32 28 wanda ba su iya sun kai wannan gacin ba ba don komai ba saboda yawan da muke da shi da yawan marasa lafiyan da muke da su da kuma cewa har yanzu a cikin al'umma mu akwai mutanen da suke kin a gwada su domin a sani ko suna da akwai ko ba su da shi shi yasa muke ba wa mutane karfin gwiwa su gwada da kansu in sun gani suna da akwai mu in yaso sai mu shigo ciki to muna sa ran daga nan zuwa shekara uku uku mai zuwa in allah yadda za mu kai wannan gacin to bayan ko an kai wannan gacin babban abin da muke ganin zai faru shine za su kokarin janyewa domin mu mu dauki ɗawainiyar mu. na ɗaya dai akwai gidauniya ta tallafa wa wannan cuta wanda in Allah da kafin ƙarshen shekarar nan za ta kasance an kaddamar da ita in an kaddamar da ita muna sa ran za ta ɗauke kashi kusan ashirin da biyar cikin ɗari na buƙatu da ake da shi musamman ta hanyar magani musamman ta hanyar kai maganin inda ya kamata a kai da sauransu da lokaci kuma muna sa ran gwamnatocin jihohi za su dinga sa kaso daga cikin kasafin kuɗinsu domin maganin wannan cuta ko kuma domin sayan magani ko sayan ah, abubuwan gwaje-gwaje to idan suka sa kuɗin da suka yi alkawarin za su sa domin sun yi alkawari a baya idan suka cika wannan alkawari wannan zai dauke mu kai kusan kashi hamsin cikin ɗari ba lokacin da ya kamata muka kai kashi hamsin cikin ɗari gwamnatin da tallafin eh, da gwamnatin tarayya ke bayarwa shi kuma zai kara mana kashi goma ko kashi goma sha biyar cikin ɗari kaga wannan ya kai mu kusan kashi sittin da biyar zuwa kashi saba'in gidauniyar global fund ba ma jin cewa ita za ta tafi nan da shekara uku muna ganin ita za ta ci gaba da zama amma kuma ba mu san ita ina ne za ta janye nata ba muna sa rai daga yanzu daga lokacin da muka cimma wannan mizanin kashi 65 cikin 100 ita gidauniyar global fund za ta ba mu tallafi wanda zai sa mu cike gibin kashi 35 tsarin da muke da shi yanzu kenan ko muna so kafin shekara uku yanzu masu zuwa ya zama na cewa wannan tsari ya tafi kamar yadda muke kokari mu ga ya tabbata na yi duniya waɗanda ba su dare ko irin waɗanda ba ita Gambo Aliyu Gumel faɗa mana menene sunan wannan ita na'ura da mutum misali in yana jin kunya ko yana da cutar nan ko ba shi da ita zai gwada kansa a gida mai sunanta saboda mutane su iya nema don yawanci da an kawo mutane ba sa so duniya ta san suna da ciwon ne yanzu dai gata ina rike da ita kana kallanta wannan jaka ce kuma a jakar kaga an da aka rubuta da harshen nasara ora quick hiv self test abin da ake nufi wannan shine eh, ma'auni wanda kake sawa a bakinka eh, ka gwada a eh, matsayinka game da cuta mai kare karkuwan jiki cikin ɗan lokaci kankani idan ka sayi wannan ma'auni ko ka neme shi kantunan magunguna za ka same shi idan baka same shi ba za ka iya kiran ma'aikatar mu akan lamba shida biyu biyu biyu za a iya taimakon ka ga inda za ka je ka samu idan kuma ka samu ka saya ka gwada za ka iya kiran mu kuma mu taimake ka ka sani cewa eh lallai eh, gwajin yayi daidai ba ka da shi ko gwajin yayi daidai kana da shi ko kuma an samu tangar a ciki to da zarar mutum ya gano cewa yana da wannan ciwon wani mataki ya kamata ya dauka da zarar mutum ya gane yana da wannan ciwon matakin da ya kamata ya dauka shine idan yana so ya mu taimake shi daga nan zai iya kira mu ya gaya mana inda yake idan ya gaya mana inda yake za mu gaya masa wurin da ya kamata ya je domin shan magani idan kuma akwai wuraren shan magani a kusa da shi wanda yake ganin ba sai tare da taimakon mu ba zai iya garzayawa ya je kai kansa a bashi magani to abin da ya kamata ya kenan to abin da za mu iya ɗauka kenan a wannan makon muna fata an amfana a kasance da mu mako na gaba halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce a Aisha Tusile ku kasance cikin koshin lafiya. sarkin baiwa. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. ina aiki ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna da kuma shugaban kungiyar farfadar zaman lafiya da sasanta tsakanin wawanta ne a kasar nan Najeriya gaba daya. Jama'a mun san cewa a nigeria ana sane da mu cewa mu mabiyan addini ne manyan addinan duniya wato da addinin Kirista da addinin Musulunci. Duniya sun yabe mu akan sanin mutunci juna kyakkyawan mu'amala da juna fahimtar juna kyakkyawan zamantakewa da kuma harkoki na arziki da na rikon amana domin da haka yau ina so in ma 'yan najeriya duka tunatarwa ne mu zama masu tsoron allah kowane mataki mu zama masu son zaman lafiya kowane mataki mun ga abubuwan da ke faruwa a najeriya ina kira ga musulmi da kristoci yan arewa da yan kudu mu ji tsoron Allah kada a yaudare mu a yi amfani da mu a cutar da mu domin yau ina Najeriya ta batse ina ne dan arewa zai gudu ya tafi ina dan kudu zai gudu ya tafi in yau mu da ana ganin a matsayin mu misali ne sai mun koma muna cin mutunci juna muna karkashin mu muna zanga-zanga da ya koma tarzoma ba za a taba ganin mu da kima kuma wajen da aka aji tsoron Allah a zaman lafiya da kowane mutum ina roƙon 'yan Najeriya in kai kirista ne an ce mana mai albarka ne wanda ya sada zumunci to ka sada zumunci da kowane mutum ta da makwabta musulmi da wasu mamata addini ka zauna lafiya da su a ji tsoron Allah ai abin da ya waje ba da kan al'umma malamai ku tashi da kan al'umma shugabanni ku tashi da kan al'umma sarakuna ku tashi da kan al'umma talakawa ku hada kanku ku zauna tare ku kansu juna a yi gudu tare a tsira tare haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.